Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin 24 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To a yau litinin shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta sanya hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ga sojojin India. Sannan kuma hukumomi a Koriya ta kudu sun ce mutum 231 ne suka sake kamuwa da cutar coronavirus. sannan kuma a ofishin mdd ofishin majalisar ɗinki ta duniya na musamman da ke libya ya ce ɓangaren da ke faɗa da juna sun cimma matsaya kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya kwararru a harkar lafiya suna ci gaba da faɗakar da mutane game da cutar coronavirus akwai wasu kwayoyin cuta kamar bacteria sai su su tashi su suke kawo mutuwa da sauri-sauri kuma wannan corona din yana jima yara kankanana ne da sofofi wayanda jikinsu ba su da karfin defending kansu a jamhuriyar Nijar kuwa jama'ar kasar ne suka buƙaci gwamnati da ta fito ta bayyana musu rahoton binciken ma'aikatar tsaron kasar babu kayan aiki babu kaza babu kaza kenan ina kuɗin da gwamnati suka sa ko ba a hiddo rahoton ba an kajiya bincike ya nuna cewa akwai manya-manyan soji akwai civil-civil waɗanda an kai taba ladar sayan bindigogi suna ci amana kasa. sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda yusuf aliyu haran da ke gabatarwa sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum. A yau Litinin, shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta sanya hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ga sojojin India da suka hada da jiragen masu saukar angulu da sauransu. An yi kiyasan kudaden makamai za su kai dala biliyan uku. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne yayin da ake tarban shi a birnin Ahmedabad inda tare mutane sama da dubu ɗari suka halara don su saurari jawabinsa da na Prime Minister Narendra Modi na India. Kafin ziyarar, Trump ya ce sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu ba za ta kasance cikin dalilin wannan tafiya ba. Amma a cikin jawabin nasa, ya yi alkawarin ƙasashen biyu za su kula da ɗaya daga cikin manyan yarjejeniyar eh, wato kasuwancin mafiya mahimmanci ya kuma ce yana sa ran shi da modi za su iya cimma kyakkyawar yarjejeniya da za ta amfani bangarorin biyu a yau litinin hukumomi a koriya ta kudu suka ce mutane 231 suka sake kamuwa da cutar coronavirus lamarin da ya kai adadin masu dauke da cutar zuwa 833 hukumomi har ila yau sun bayyana cewa an samu ƙarin mutum biyu da suka mutu kuma hakan na nufin mutum bakwai kenan suka rasa rayukansu a kasar baki daya gabanin fitar da wannan sanarwa a yau litinin koriya ta kudu ta tsarora yaki da cutar zuwa mataki na ƙarshe sannan shugaba mun in ya yi kira ga jami'an lafiyan kasar eh, da kada su yi wata-wata wajen ɗaukan duk matakan da za su iya yi don daƙile yaduwar wannan cuta. daga cikin matakan da aka ɗauka hukumomin sun jinkirta buɗe makarantu bayan hutu da aka yi sannan an rage zirga-zirgar motocin sufuri mallakar gwamnati cewar matakin ministan ma'aikatan lafiya kim kanlip 특히 대구의 경우 검사 결과 나타나는 확진 환자의 발생 규모가 커서 이 지역의 지역사회 전파를 효과적으로 차단하지 야 ce idan ba mu dakile yaduwar wannan cuta ba musamman a yankin Daegu akwai yiwuwar tabazu a zuwa sauran sasan kasar. Ita dai Koriya ta kudu ita ce kasar da ta fi kowace yawan adadin waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus baya ga China. Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta Libya sun faɗa a yau ranar Litinin cewa bangarorin da ke faɗa da juna sun cimma matsaya kan yarjejeniyar tsagaita harbe-harben da suke ta yi bayan an ja makonni na tashi-tashi hankula da ya janyo sanadiyar tattaunawar ya tsaya cip. a yayin wani sabon zagayen tattaunawar majalisar ɗinkin duniya mai shiga tsakanin shugabannin sojojin na bangarorin biyu inda suka cimma yarjejeniya a geneva don sauƙaƙe dawowar fararen hula cikin yankunansu in ji wata sanarwa da majalisar ɗinkin duniya ta bayar uh, wakilan sojojin za su kula da dawowar dubban dubbattan fararen hula da ke gudun hijira a geneva tare da taimako daga ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya a libya a yau litinin ofishin majalisar ɗinkin duniya na musamman da ke libya ta ce bangarorin da ke fada da juna sun cimma matsaya kansa sauya fasalin yarjejeniyar tsaigata ta wutar da ke kokarin rugujewa zuwa ta dindindin hakan yasa ake fatan za a iya akalar ah, yakin kasar bayan an kwashe makonni na gwabza fada a baya-bayan nan yayin da ake shirin kammala tattaunawar sulhu da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta tsakanin shugabannin sojojin bangarorin biyu a geneva an kulla wata yarjejeniya ta sharar fage wacce za ta ba fararen hula damar komawa yankunansu a cewar wata sanarwa da majalisar ɗinkin duniya ta fitar daga birnin na geneva wakilan sojojin bangarorin biyu za su sa ido kan shirin mayar da dubban fararen hula zuwa yankunansu tare da haɗin gwiwar ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke libya To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su bar mu leƙa taskar rahotanninmu a Najeriya ƙwararru a harkar lafiya na ci gaba da faɗakar da mutane game da illar da ke tattare da muguwar cutar nan da ke datsa fashi wato coronavirus. Cutar dai ta coronavirus wacce ta samo asali daga kasar Sin wato China ta kama mutane fiye da dubu saba'in da shida tare da kashe mutane sama da dubu biyu da ɗari hudu tun bayan ɓullar cutar a watan Disamban da ya gabata. Kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. wanda ya fara da kalaman Dr. Rumfa Amos na cibiyar binciken cututtuka da magungunan dabbobi a Bom da ke jihar Plateau. Wannan corona din ba ta da magani ba, sai dai a rika ba da support ne za a kula da mutum a bashi su magunguna kamar antibiotics idan corona ya shiga zai dan sa immunity na jikin mutum ya dan sauka Eh, in ya sauka din akwai wasu kwayoyin cuta kamar bakteriya, sai su su tashi su suke kawo mutuwa da sauri-sauri kuma wannan corona din yana jima yara kankanana ne da tsofaffi wayanda jikinsu ba su da karfin defending kansu amma akwai zato ko kuma hasashen cewa zuwa gaba jama'a za su samu maganin wannan ah, cuta ta corona eh hopefully because a yanzu ma labarin da muke ji sun sami vaccine sai dai ba gama testing vaccine din ba eh rigakafi kenan mama ba gama testing nashi ba tukuna tukuna bai iso nan ba cutan ma bata iso nan ba so ba za mu ce gashi ba don international community ba su amince cewa eh gashi vaccine ba to kamar mu a nan Najeriya duk da yake cutar bata zo ba ta yaya al'umma za su kare kansu daga wannan cuta a daina mutunci da dabbobin daji kaman jamage kaman masu aiki a cikin zu a yanzu haka jamage sun fara zuwa suna kashi ko ta ina ma'aikata na na karkashin bisiya sai kashin jamage ya sauka mishi a kai wayansu za su share in sun je gida kuma ba su wanke hannu a rika maintaining wanke hannaye da sabulu. Cutar coronavirus wacce ke barazana ga rayuka ta kuma shafi hulɗar kasuwanci, ilimi da sauran sassan walwalar jama'ar kasashen da cutar ta aukawa. Shi ma Dr. Adeyinka Adedeji wanda likitan dabbobi ne a cibiyar binciken dabbobi a nan Jos. ya ce alamomin cutar sun hada da tari atishawa daukewar lumfashi da sauransu wanda ya ce bincike a asibiti ne kadai zai tabbatar da cutar ba ce wai duk wanda yake da mura ko yana tari shi na da coronavirus a'a bai zo wajen mu ba in an gani ba jiki ba lahiya mura kwana biyu kwana uku haka a tuntuɓe likita a yi bincike to amma a nan najeriya muna da na'ura da za su iya tantance wannan ciwo eh akwai akwai uh, ita center for disease uh, national uh, center for disease control a abuja sun yi ma mutane training kuma suna da abin aiki da ya kamata su yi bincike mu kuma a nan national veterinary research institute a bangare dabbobi corona na dabbobi mu ma muna da abubuwan da za mu yi bincike kuma muna bincike ma inda na mutum ne a je asibiti amma inda dabbobi ne mu muna nan a shirye ita kwayan don da tana da illa sosai amma wanke hannu da sabulu za ta kashe ta ko a wani taron gaggawa ta haɗin kan ƙasashen afirka da hukumar lafiya ta duniya kan cutar coronavirus darakta janar na hukumar lafiya ta duniya tedros ghebreyesus ya faɗakar da ƙasashen afirka da su ɗau matakan kare ƙasashensu daga cutar zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. minister Malaysia Mahathir Mohamad ya mika takardar murabus sa ga sarkin ƙasar a yau Litinin, kamar yadda ofishinsa ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar. Amma sanarwar bata faɗaɗa bayanan ba. Murabus ɗin Mahathir ya biyo bayan tattaunawar da aka yi a ƙarshen mako tsakanin wasu mambobin jam'iyyarsa da kuma ƙungiyoyin 'yan adawa kan kafa sabuwar gwamnati don hana miƙa mulki ga Anwar Ibrahim mutumin da ya zaɓa don ya gaje shi. Mahathir da ɗan shekara 99 wanda shine tsohon firaminista da ya fi yawan shekaru a duk faɗin duniya. da kuma anwar mai shekara 72 sun haɗa kai ne a shekarar 2018 da nufin samun nasara a zaɓe lamarin da ya ba su damar kawar da gwamnati da ke mulki a lokacin sun kuma amince cewa mahatar zai mika mulki ga anwar a halin da ake ciki dai ba dai bayyana matakan da sarki na malaysia sultan abdullahi sultan ahmed shah zai ɗauka ba sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya yi gargaɗin cewa 'yancin bil'adama na fuskantar barazana daga dimbin matsaloli da suka hada da sauyin yanayi da rashin amfani da fasaha ba bisa ka'ida ba da kuma shugabannin da ke mulkin kama karya kalaman na guterres na zuwa ne yayin taron hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da aka yi a karo na 43 inda ya nemi da a rika kare hakkokin dukkan al'ummomi. A cewar Guterres hakkin bil'adama shine ginshikan da ke sa al'ummomi su ci gaba. Ya kuma ce akasin hakan zai tauye hakkin jama'a da dama yana mai cewa babu ƙasar da ta tsira daga hakan. We see civilians trapped in war-torn enclaves, starved and bombarded in clear violation of international law. Mun ga yadda fararen hula suka makale a yankunan da ake yaƙe-yaƙe ake kuma kai musu har-hare bama-bamai wanda hakan ayyukan ne eh, ke take haƙƙin bil'adama da suka karya dokar ƙasa da ƙasa. madalla a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, wasu 'yan kasar sun fara nuna bukatar ganin hukumomi sun yi wa jama'a bayani dangane da abubuwan da ke kunshe a wani rahoton bayan gudanar da bincike a ma'aikatar tsaron kasar a bisa umarnin shugaba Muhammadu yusuhu da nufin gano inda aka shigar da wasu biliyoyin kudaden saifa da aka yi tanadi domin yaƙi da ta'addanci. Ga rahoton da wakilin Musulun Mumunu Barma ya aiko mana daga Yamai. Babbar muhawara ce ta ɓarke a kafafen sada zumunta bayan bayyanar wata muryar da ake alakantawa da sabon ministan tsaro Farfesa Isu Katambe. wace alamu ke nunin an naɗe ta ne a sace lokacin da yake yi wa wasu bakinsa bayanin abin da bincike ya gano a ma'aikatar tsaro a ƙoƙarin gwamnati na zakulo masu hannu a aika-aikar da ake ganin ta a matsayin abin da ya haddasa cikas a watannin baya a yakin da kasar ke kafsawa da 'yan ta'adda. Alashi Nasiru Saidu na shugabancin kungiyar farar hula ta Voix de San Voix. Asirin da ya tonu na defense ko inana, ai saboda an yi kashin Suzana an ka gane da babu kayan aiki, babu kaza, babu kaza. Kenan ina kuɗin da gwamnati suka sa. Ko ba a hiddo rahoton ba an kashiya. Bincike ya nuna cewa akwai manya-manyan soji akwai civil civil waɗanda an kai taba lada sayan bindigogi suna ci amana ƙasa kenan 'yan ƙasa na bukata yau a hukumta su a amshi dukiyar ƙasa wadda sun ci amana ƙasa a maida ma ƙasa wannan abu zai sa waɗanda an ka kashe 'ya'yansu zuciyarsu ta kwanta. tawagar musamman ce gwamnatin nijar ta aika a kwanakin baya zuwa ƙasashen rasha ukraine china da isra'ila domin tattaro bayanan da suka shafi wasu kwangilolin jiragen yaƙi da makamai waɗanda aka ce an bayar a ci gaban wannan yaƙi da ke laƙume kashi 15 zuwa 17 na kasafin kuɗaɗen kowace shekara kamar yadda shi ya ce ana ce a so daga ta kware ba a sayowa ana ce a so takalmi ba a sayowa ana tura ɗiyan mutane kamar yadda ya ce ba bisa sun cika ka'ida ba na a tura su yara ƙananan cikin aiki don haka mutane ka ganin tilas na shugaban ƙasa ya tsaye ɗauki matakin ne bisa gare ba a barin ƙasa haka nan a ce mutane suna ɗiba kuɗi har bisa waki suna ɗiba kuɗi suna abin da sun ga dama kuma ba a musu komi wannan ba gaskiya ne ba dole 'yan ƙasa su yi tsaye su bincike su san abin da ake na ana yi. Ko har yanzu gwamnatin Nijar ba ta yi bayani a kunce ba dangane da wannan rahoton bincike mai sharhi akan al'amuran yau da kullum abdulrahman alkasim na ganin damka abubuwa a hannun kotu ita kaɗai ce hanya mafi a'ala a ƙoƙarin cashe aya da tsakuwa yanzu wannan bincike ne na hukuma idan aka yi shi su wannan yanzu in sun gama binciken su sun ba da ah, inda ya kamata kowa da shugaban kasa in aka maika shi ah, a kotu ita kuma kotu za ta yin bincike nata na kotu za a naɗa alkali mai bincike ya tabbatar da duk binciken da aka yi daidai ne kuma ba a saba maka'idodi ba ba a tauye haƙƙin wanda ake zargi ba sannan haka shi kuma ya bada shi ga alkali mai yin shari'a sannan a yi shari'a daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai mun tuntuɓi ministan tsaron ƙasa farfesa isuhu katambe sai dai bai so ya yi magana akan wannan rahoton bincike ba domin a cewarsa ya riga ya kammala aikin da ya rataya a wuyansa ministan ya tabbatar da cewa a ɓoye aka naɗi muryarsa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Madalla gaida Sulamu mana barma da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe goma na safe da minti goma sha bakwai. Ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Abu mai matuƙar muhimmanci ne ga kowane ɗan ƙasa ya san tanaje-tanajen da kundin tsarin mulkin ƙasarsa ya yi dangane da wasu sauran ƙasashen duniya don cin gajiyar da ke tattare da hakan. A yau barista mai nasara Ibrahim Kogo Faskari zai ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. sashi na sha biyar sashi na sha tara sakin sashi na biyar na karshe kuma shine ya ce mu yi kokari mu sa hannu a duk wani abu da ake na duniya wanda zai kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya domin mu mambobi ne na wannan duniya da to dole mu yi kokari mu sa hannu a duk wani abu wanda zai kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya da daidaiton tattalin arziki da kokarin kulla zumunci da dangantaka da kasashe daban-daban da jinsuna daban-daban da muke da su a wannan duniya sannan bayan nan akwai sassa daban-daban daban-daban kamar yadda na ce. Eh, to kafin mu eh, kai gare su ba zan tambaya in ga a wace gaba ce aka tanadar ma ƙasa haƙƙi akan ɗan ƙasa. alal misali a ce najeriya ce kasar ka tana kuma da haƙƙi a kanka eh, sashe na 23 da sashe na 24 da sashe na 15 sakin sashe na ɗaya dukkan na tsarin mulki sun yi wannan tanadi a mai sashe na 23 da ne bayani ya ce ɗan ƙasa hudda a ɗan ƙasa ɗa'a ne wajibci ne dole ka ka zama mai ɗa'a ɗaya daga cikin da'a shine ka girmama ƙasar nan ka girmama ƙasar nan ma'ana girmama ƙasar nan idan kana tafi wani wuri ka kalli takardar naira ta faɗi to dole ka ɗauke ta ko da gutsarin ta ne ka girmama ta a matsayin alama ce ta arzikin ƙasarka idan kana tafi da wuri ɗan sanda ya maka haka to ba wai shi kake mu haka din ba a'a darajar kayan da ya sa da alamar lambar sarki da ke hular shi dole ka girmama ta ya kamata ka wuce wannan wurin ba idan aka ce yau an sanya doka gaba daya ba a so duk wani mai keken guragu ya wuce waje kaza to kamata ya ka tsaya can gefe guda ka girmama wannan doka idan aka ce yanzu an yi doka wanda take gaba daya duk wani wanda yake yana waje kaza kai ya bi hanya kaza to ka bi to biyayya wato mu kanmu saboda mi domin mu ai ake shugabanci domin mu ake da gwamnati domin mu ake da hukumomi to saboda haka biyayya da ta shafi kasar nan ana misali duk abin da kake da an ce ka je an fara takin Najeriya ka tashi ka kame jikinka ka tsaya tsaye biyayya ce girmamawa ne ga wannan kasa da'a ce kake yi daidai da kuma sashe na 24 da yace dole Ka ne ma ka yi waɗannan abubuwa sannan bayan wannan idan aka zo ana magana taken najeriya kamar alkawari ne ma na yi rantsuwa a matsayin na ɗan najeriya ƙasata zan kokari in rike tanaje tanaje zan girmama najeriya zan yi meye zan yi meye to duk waɗannan abubuwan ba wai ka faɗi kawai na baki ba a'a ka kasance bayan ka haddace su sun zama daidai da jininka da ruhinka da tsarin ka na duk abin da za kake kana kwatanta abubuwan da kake da waɗannan tanaje tanaje na wannan rantsuwa ta ɗan najeriya idan aka rantsar da kai a ofis aka ce a matsayinka na wane an rantsar da kai an sagala maka tsarin mulki ne ko an sagala maka kur'ani ko an sagala wa mutum eh, bible ko ma me aka sagala maka ya zama ba wai kayi kawai kalamu ne ba a'a kowace kalma ta shiga cikin ruhinka a kowane aiki kake sa biro kake yi a'a me kake yi a'a ana maka jiniya ne ka rika tunani da nauyi da ke tattare da kowace kalma daya kowane harafi daya na wannan rantsuwa da ka a wannan wurin sannan bayan nan wurin kuma nauyi ne idan ya kasance kaga an fito an ce ai yan ƙasa ana roƙon su yi kaza su yi kaza ko me aka ce ka yi to wani nauyi ne a gare ka ka ba wannan kasa domin me domin kasar nan tana baka kwanci hankali kasar nan tana baka zaman lafiya kasar nan tana baka ma eh, suna ma ko kuma menene identity wato alama ta nuna ka kasance kai wani tukuna saboda duk inda ka je da ka wuce kan iyakar Najeriya eh, me za a kira ka dan Najeriya ko kai menene kabila ka ko menene za a ce dan Najeriya da an ce dan Najeriya kenan to saboda haka kasar nan ta baka suna kasar nan ta baka baka daraja kasar nan ta baka mutunci kasar nan ta baka kuɗi da kake kashewa don mimi ko kai wane ne baka iya kashe wani kuɗi sai wannan kuɗin da aka yi kasar nan kuma ta baka tsari na ilimi ta baka tsari na tsaro ta baka tsare na harkokin kasuwanci ta baka tsare na shari'o'i wanda suka yi bayanin dangantaka tsakaninka da makwabcinka tsakaninka kuma da makiyinka tsakaninka da surukinka tsakaninka kuma da abokin takararka kasar nan ita ta baka duk waɗannan bayanai da suka yi kasar nan kuma ita ce ta ba 'ya'yanka ko kai kanka aiki har ka samu mukami har ake ce maka yallaɓe ake ce maka ranka dade ƙasar nan kuma ita ce daukar nauyin manyan-manyan sarakunan mu da ke tafe da zungura-zungura motoci waɗanda in general ne na soja ya je ya gama jin baduje lashi ya gama atisaye zo ya zo ya durƙusa yallaɓe a nada mana rawani in kai minista ne ko gwamna ne ko waye ka je ka gama aka gama tarangareriya da kai a jiniya ka zo ka durkusa ranka dade ne martaba a man rawani to ƙasa ce take baka wannan abun ƙasa ce ita kuma take fito da tsare-tsare na dangantaka tsakanin kabilu daban-daban a najeriya muna da kabilu waɗannan duka ɗinnan kuma ana zaune lafiya kamar cikin uwa ɗaya aka fito to ba komai ya kawo nan ba tsari na adala da tsari na maslaha wanda aka kawo wanda ya yi bayanin kowa da kowa a matsayin ɗan ƙasa to wannan shi ya kawo ka. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin mu a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. A maza da mata don zan miƙewa yi ƙoƙarin neman sani don ka. Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito daga Alhaji Abbas Baffacilede ya ce hakika dakatarwar da gwamnan jihar Bauchi ya yi wa shugaban riko na ƙaramar hukumar kirfi Alhaji Baffa Abdubara bisa dalilai masu ƙarfi hakan ya yi daidai. Duba yadda kullum lamura ƙara dagulewa suke yi a kirfi babu kayan more rayuwa. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya sa hakan ya fi alheri. Saƙonmu na gaba ya fito daga Muhammad Ahmad Usman ya ce muna kira ga gwamnatin jihar neja da ta tashi daga sanyin jikin da take yi a harkar tsaro a sati biyu a karamar hukumar rafik kagara 'yan bindiga da barayin shanu da masu garkuwa da mutane sun mamaye hukumarmu yanzu haka wasu garuruwa da ƙauyuka mutane duk sun watse allah ya kawo mana lafiya sai kuma sakon da ya fito daga murtala abasu ya ce tabbas kiran gwamna zulum na yin azumi da addu'o'i a jihar borno ya samu karbuwa a yau litinin da fatan sauran gwamnoni za su ɗau darasi a sauran jihohi daga nan sai sako daga isa lawan girgir ya ce salam voa hausa shirin gwamnatin najeriya na ciwo bashin dala miliyan 50 domin inganta tashar talabijin na nta a gaskiya wannan shirin sam bai dace ba domin ba shi ne bukatar talakawan Najeriya ba, musamman talakan Arewa. Bukatar talakan Arewa shine inganta tsaro da samarwa matasa aikin yi. Sai sako daga Murtala Ibrahim ya ce salon VOA Hausa ina fatan gwamnatin jihar Katsina za ta ɗauki matakin hana sayar da magungunan gargajiya. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Kabiru JK ƙaraye ya ce Allah ya sa ikirarin kashe wasu shugabannin ƙungiyar. 'yan ta'adda na iswap da sojojin saman najeriya suka yi harkarsu ta cimma ruwa don a samu sauƙin yawan kai harhare a cikin al'umma to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum gwajiya muke yi a gaida binta esiyar da wasiƙun masu sauraro kafin mu je ga labarai a takaice ga wannan saƙo. Noma arziki. Noma na za mu fara tun daga manomi lokacin sharan gona da yadda zai amfani da magungunan feshin kashe haki da yadda za a yi huda da yadda za a yi yafin iri har ya zuwa lokacin da za a yi girbi. Ku saurari shirin noma tushen arziki da yake zuwar muku a duk ranar Talata da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da kuma Chadi, karfe 3 da rabi agogon Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar a tashar mu ta BOA Africa kan mita 102.5 tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. Idan akwai abinci ba maganar wuya. To madalla yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da takaitattun labaran duniya. A yau Litinin, shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta sanya hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ga sojojin India da suka hada da jirage masu saukan angulu da sauransu. shugaba trump ya bayyana hakan ne yayin da aka tarbe shi a birnin ahmadabad inda tare mutane sama da dubu ɗari suka hallara don su saurara jawabinsa da na prime minister narendra modi na india kafin ziyarar trump ya ce sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu ba za ta kasance cikin dalilin wannan tafiya ba. A yau Litinin kuma hukumomi a Koriya ta Kudu suka ce mutum 231 suka sake kamuwa da cutar coronavirus lamarin da ya kai adadin masu dauke da cutar zuwa 833. Hukumomi har ila yau sun bayyana cewa an samu ƙarin mutum biyu da suka mutu kuma hakan na nufin mutum bakwai kenan suka rasa rayukansu a ƙasar baki ɗaya. A yau kuma dai ofishin majalisar ɗinkin duniya na musamman da ke libya ya ce bangarorin da ke fada da juna sun cima matsaya kan su sauya fasalin yarjejeniyar tsaiga ta wutar da ke kokarin rugujewa zuwa ta dindindin yayin da ake shirin kammala tattaunawar sulhu da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta tsakanin shugabannin sojin bangarorin biyu a geneva an kulle wata yarjejeniya ta sharar fage wacce za ta ba fararen hula damar komawa yankunansu. su To madalla masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da tadi wato takwas kenan agogon Ghana takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Hadiza Kyari da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Andres ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.